matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namun labarun matasa tare da ni gora ta fanta shamsu ya kike alhamdulillah gora ya aushen ki to alhamdulillah gora miki labari yau to yau dai gora za mu ji tsokaci akan shirye-shiryen sallar kiɗa a nan babban birnin yamai a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin sabon magajin garin bana garin da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar gaya daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki Gwara makarantar sakandare garin Kwaigolo da ke karkashin karamar hukumar baboi jihar Doso tana fuskantar matsalar kalamcin malamai duk da yadda jarabawar karshen shekara ke matsowa. haka dai gura babban sakataren kungiyar kwadagon ɗalibai na garin kwaigolo ya faɗa a cikin wannan tsokacin da yawa abokin aikinmu sai dai abdu winditan sunan shi mansur amadu Kudin mu ɗakunan karatu goma sha uku ne idan aka ɗauka daga ajin CZM zuwa terminal dukkan faɗin makarantar babban matsalar mu ita ce ta rashin malamai ɗakunan karatu goma sha uku ne malaman kimiyya guda ne tak mutum ya fara tun daga CZM har Turazem mutum baya karatun lissafi baya APC baya kuma SBT ajin Turazem ne duka ake ganin haka kwanakin baya mun kai kukanmu Kujes hayar da suka ɗauka mu ya ci gaba sun duba sun kai kai matsalar gaba an ce musu babu dama mun sake ganin junanmu an samu ɗaukar malami guda da ke kula da rabin azuzuwa domin baya iya ɗaukar duka kukanmu a samar mana da malamai babban matsalar mu da mu ɗalibai muke gani yara kuma za su halarci jarabar BAPC to ya za su To gora yanzu kuma bari mu taɓo zancen wani abun takaici da ke damuwar matasan garin Agdas. da dama daga cikinsu na kuka da irin sace-sace da kwace-kwace da ke ta yaduwa a cikin garin. Allah ya kyauta gora. Bari mu je ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Anise Karim. A cikin sati ɗaya akalla matasa uku ne bandunawa ɗauke da makamai suka kashe a cikin unguwanni da dama na garin tare da tserewa da dukiyoyinsu. Wannan matashi da ya sha da kyar daga hannun bandunawan ya yi bayani. Na ta bank ne doko ka ɗari biyu. Da na doko su na sa ga aljihu na sai na samu fasashe biyu. Da muka kashe gaba can a wurin sai suka kwantar da ni. Suka aza min pistole. Wurin da adda ko kudi suka ɗauka jika ɗari biyu. A halin da ake ciki matasa sun shiga cikin damuwa kuma suna buƙatar hukumomi su ɗauka musu mataki na gaugawa. abin ya wuce gona da iri karfe goma sha ɗaya na dare ba ka iya yawo bisa babur akwai unguwanni da ba ka iya zuwa a tasa uku suka mutu cikin irin wannan hali a part les vols de moto de ban da satar motoci da wayoyin salula yanzu an kai har ana kisa da makamai a matsayin mu na matasa muna sa kira ga mahukunta da su ɗau dukkan matakan da suka waje ba don samun mafita game da wannan bala'i avoir une solution face à ces fléaux tuni magashin garin agadez ya buƙaci gudunmawar kowa da kowa tare da ɗaukar alƙawalin gudanar da bincike don gurfanar da bandunawan a gaban shari'a gwara gobe idan allah ya yarda za a gudanar da ranar da aka aje a matsayin ranar sallar kiɗa a nan babban birnin Yamai. Sai shirya bukukuwan rayata da ake ta yi. ai gora akwai ma wani babban biki da zai zagaye babban birnin yamai tare da mawaka da dama da aka gayyato da fatan dai za ki shi ƙarin bayani a cikin wannan tsokacin da samira sai ni shingo ta yi wa abokiyar aikin mu hawa mamman Wasar ta kumshi abubuwa da yawa akwai 'yan wasa na kowane mataki. Za a soma wasar ne tun karfe biyar na yamma sai a subahi a filin shakatawa da ake kira Plus Anotab ko kuwa Plus Wifi. Kuma za a yi haka a kowane manyan matattara hanyoyi na garin Yamai. Ba kawai manyan mawaka ne aka shirya ma wannan wasar. Sallar wakan nan ita ma ta matasa ce da ke sabon shiga a harkar ko da suke da burin zama mawaka. Wuri ne da zai ba su damar bayyana kansu. Ina jiran zirga-zirga da yawa. Ina jiran ga haɗin kan jama'a. Ina son jama'a su fito da fifi don su nuna mu da suna ƙaunar su. Ina gayyatar kowa tun matasa da manyansu da su zo su nuna goyon bayansu ga 'yan wasarmu. Wasar nan za a yi ta ne bisa taken zaman lafiya da tsaro. Hanya ce da za ta ba Niger Wood damar kawo tata gudunmuwa a cikin wannan yanayin rashin tsaro da muke ciki. Gura a cikin takaitaccen rahoton namu na yau mun kawo muku kaɗan daga cikin tarihin sabon magajin garin bana gari ne da yake ƙarƙashin karamar hukumar gaya jihar Doso. Gora sunan shi Sulaimidu matashi ne ɗan shekaru 35 kuma haifaffen garin ne. Ga rahoton da Fadal Alu ya turo mana akan shi. Sule Midu matashi ne magajin garin Bana can ainihi mushan bada karatun boko ne da ya samu horaswa. Biyo bayan shekara goma sha uku yana koyarwa a ajin firamare sai ya karkata ga siyasa. Ya bayyana muna dalilan wannan zaɓin da ya yi. Abin da ya tura ne na rungumin siyasa shine na yi wa yanki na aiki da ƙasata domin ba da jimawa ba tsofaffi za su yi ritaya kenan su ne ne za su mai gurbin su matasa ne. Zababben magajin gari matashi Sulemidu ya yi la'akari kan sauye-sauye da dama bisa fanni daban-daban. Zan mai da hankali a fannoni da dama, kiwon lafiya, noma, kiwo da ilimi, domin gaskiya su ne muhimman fannoni da ke jan hankalin al'ummar kumin dina. Domin cimma gurinsa yana dogara bisa halartar sa hannun matasa na karamar hukumar tasa. Domin ma ci gaban ƙasa yana da kyau a haɗa da matasa domin suna wakiltar muhimmin matsayi. Wallahi ina dogaro da su sai da su zan iya aiki domin ci gaban yankinmu. Dalilin haka ne za mu gudanar da aikin waye kai. Mamman Isa shine mataimakin magajin garin kwamin ɗin ta bana yana yaba hazaƙar magajin garin matashi. Eh, yana da kuzari abinda na lura da shi da farko shine ke bada ƙwarin gwiwa idan akwai kuzari idan kuma akwai niyya mai kyau ina ganin ana iya yin komai kowa daga cikinmu yana da sanayya kuma kowa daga cikinmu zai kawo gudunmuwarsa. Sulemidu matashi magajin garin karamar hukumar karkara ta bana na da aure kuma kuma yara uku. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. Gora gasar Euro 2020 ƙungiyoyin da za su buga gasannin kar da final su ne ƙungiyar garin Itali ta Belgique da kuma ta ba. Ita ƙungiyar garin Itali ta samu isa ga wasan ne bayan ta fitar da ƙungiyar su ranar larabar da ta gabata a wasan da ya kare akan uku da banza. hakan ya bata daman zama ta farko da ta samu isa ga wannan wasan. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da laba a kan layin f